har a irin waɗannan hare-hare ya yi harbi da bindiga ta ak-47 inda ya kashe mutane sama da guda goma sha biyar ah, kamar yadda za ku ji daga bakinsa zo daga nan suna na kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin kallon cikakken wannan bidiyo na rashin imani da kuma aika-aikan da wani ɗaya daga cikin kasurguman 'yan ta'adda ya aikata a jihar katsina kamar yadda za ku saurara a cikin wannan bidiyo. inda kiran da nan 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa suka samu nasarar tafke wannan kasurguman ɗan ta'adda wanda ake masa lakabi da ɗan bushiya inda ya bayyana adadin mutanen da ya kashe da daga kirar ak-47 kamar yadda kuka fara saurara daga bakin wato sandan wato na jihar katsina sp gamba isa kamar yadda a yanzu muke ɗauke da cikakken rahoto da kuma wannan bidiyo kai tsaye za mu sauko muku na irin aika-aika da kuma ta'addancin da wannan kasar kuma ɗan ta'adda aikata wanda kowa ya sani cewa hare-haren yan bindiga da sace al'umma da samun su kuɗaɗen fansa da kuma kashe al'umma abu ne wanda yake kara ta'azzara musamman ma arewa maso gabaci da kuma arewa maso tsakiya kamar da za mu sauko muku a cikin wannan bidiyo tabbas irin waɗannan irin waɗannan matasa ba su da amfani a cikin al'umma domin ko an samu su wani abu na a cikin su na kashe kuma da sace su da samu su kudaden fansa babban abin ta ban takaici da kumban haushi shine babu ruwansu da kananan yara ko kuma matan aure ko yan mata ko zawarawa suna yin kan uwar kowa da wabi ne game da za ku saurara a cikin wannan bidiyo da muke dauke da shi a inda wato wannan wato gumin dan ta'adda ya aikata mummunan aika-aika a yanzu dai sojojin najeriya da kuma 'yan sanda suna iya bakin kokarin su wajen ganin sun fatattaki waɗannan 'yan ta'adda a daidai lokacin da 'yan ta'addan suke ci gaba da kai hari babu gudu babu ja da baya kamar da kasuwar gumin ɗan ta'adda bello kasuwar latirji ya bayyana a cikin bidiyo shi ma da aka tattauna da shi inda yau tsawon sati biyu kenan kasar gumin dan ta'adda bello kasuwar latirji bai kai hari ba bai kuma saki bidiyo ba inda yake turo yaransa amma fa hakan ba wai yana nuni da cewa kasar gumin dan ta'addan baya raye bane a'a yanayin abubuwa ne bisa ba sada da kuma ɓoye kansa kamar yadda yanzu za mu saka muku cikakken wannan bidiyo na kasar gumin dan kafin mu kai ka saka muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye da muke ɗauke da shi muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangula mana subscribe ba ku daure ku dangula mana subscribe kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa domin kafin shi ne kuma mu damar sanar da ku da zarar mu su a bidiyo bidiyon a wannan cewa ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli wannan bidiyo ku rarra ku share ɗansa domin yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai ku yi na kuma na asashen na kuma don mu tabbatar da ra'ayinku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kan har a irin waɗannan hare-hare ya yi harbi da bindiga ta ak-47 inda ya kashe mutane sama da guda goma sha biyar kamar yadda za ku ji daga bakinsa zo daga nan suna na liman ilyas me ake maka lakabi da amman lakani da dan ta'adda dan me ake kiranka da sunanka daya sunan da ake dayan sunana ebisha ebisha shekara kana shekara ta 28 28 eh. a ina kake da zama a inda nake da zama hmm. a saurari sabo unguwa wala ƙarƙashin karamar hukumar jibiya to ga ka an kamo ka an kawo ka hedikwata 'yan sanda me eh. kai laifin me ake zargin ka laifin da ake zargi na da shi dan ta'adda da ke cikin karamar hukumar abin gannan dan ta'adda ake zargi ana na dan ta'adda kai da gaske dan ta'addan ne kai wani eh domin Allah ya labai ni ba dan ta'adda ba ne to menene kai ana dai zargi na domin allah mm. ana zargi na dan ta'adda ne to a wacce daba kake ina a daba abin gannan mm, zairu yaron dan karimi dan karami eh. to yanzu akalla ba kasar ba a cikin wannan daba kun kai har-hare a ina da ina mun kai hari a nan wajen jibiya abin gannan maraba ɗanɗaran nan mm-hmm. wajen sabuwar ɗandimi mm-hmm. sai wajen nan wajen ɗan musa wajen abin gannan wasu garuruwan manca sunan su nake ka ce kun je sabuwa eh ka ce kun je dan dume mun je sabo mun je dan dume ka ce kun shiga ba tsare eh kun je faskari ma mun je faskari ka ce kun je kurfi haka ne mun je kurfi eh. to akalla ba a kasara ba a wannan hare-haren da kuka yi kai akalla mutum nawa ka kashe akalla ni mutum sha biyar na kashe wanda kake tunani ka kashe eh to bindiga kuma fa wa yake baka bindiga ko zairu wace irin bindiga ce domin allah yalla bai mai batar da hmm. akwai suna da ak-47 domin allah bai suna da ita amma ni ban ta barike ta ba ba ta ba ne ta to da mai batir kai kake harbi eh. to yanzu in kun je mai kuke dauka domin allah muna doka awaki shanu na mutane eh. banda shiga gidajensu da kuke yi domin allah ban shiga ba mu shiga gidaje kuna yin kidnapping sata da ba mu kidnapping domin allah yanzu da dubinka ta cika mai zaka ce to yanzu abin da zan ce yan labai ɗaya ne in allah ya jarabtu ya hukunta ina da kingin shan ruwa gaba hmm. in na hita abin da nake fata kuma ina roƙo ga da gare ku ƙarƙashin hukuma ku 'yan sanda hmm. in allah ya sa ina da kingin shan ruwa gaba na fita abin da nake fata in tuba in dena kwata-kwata har yanzu baka tuba ba dai tukuna, sai ka fita daga abin da nake abin da nake roƙo hmm. in tuba in tuba na tuba hmm. yanzu na tuba ga zuciyata saboda 'yan sanda sun kama ka ba wai ma koda sun kama ni ba na tuba ba zan ƙara ba har abadan abada ya an mutanen da ka kashe ya za a kenan da dukiya da kuka kwasa da ta'addanci kuma ga ka kai dan cikin gari ne ko? Eh. kai a cikin gari kake dan jibiya ne a cikin gari nake dan ni dan ƙauyen jibiya ne ba cikin jibiya nake kuma buka bi barayi can kuke ta addaba al'umma yan uwanka sai da yanzu dubunka ta cika aka kama ka to mun gode to kamar dai da al'umma ko kalla a cikin wannan bidiyo da muku wannan shi shine bidiyon gagarumin nasarar da jami'an tsaro suke ƙara samu a yankin arewa maso gabaci da arewa maso tsakiya irin yankin jihar zabara sokoto da jihar katsina da ma jihar neja inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci gaba da dafa sojojin Najeriya da kuma 'yan sanda da ƙungiyar sa kai da sojojin sama da kuma sojojin ƙasa da Rosafti da dukkan wasu ma'aikata da za su ba da gudunmawa da kuma al'umma gari akan har-haren da 'yan ta'adda suke damun al'umma arewacin Najeriya muna so mu ji menene ra'ayinku akan wannan bidiyo da kuka kalla sannan kuma irin hukunci kamata a yanke wannan mata sannan kuma ku ci gaba da taya najeriya da addu'a akan allah ya fitar da mu daga cikin kangi da muke ciki na yanayi na talauci da kuma kuncin rayuwa da halin kaka na kai da kuma matsin da al'umma suka shiga da kuma yanayi na wato yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana inda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hayya qayyim ya zul jalal wal ikram kai mana maganin dukkan wasu al'umma wanda suke son sa mutane a cikin masifa mun gode da sauraron shirin mu ko ta lafiya